Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki masu bibiyar littafin Maimun. Muna ƙara ba ku haƙuri sakamakon ɗaura gajajjarun episode da muke yi. Hakan ya faru ne saboda rashin isasshen lokaci da kuma yadda marubuciyar littafin ta tsara labarinta. Insha Allah, nan ba da jimawa ba, za mu ƙara yawan mintunan da muke karanta muku. Na gode, kada ku manta ku yi subscribe, liking, domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai da sosai. Kuma ku yi sharing across all social media platforms. don mu samu yawan masu saurare da bibiyar mu. Ina ƙara godiya gare ku. Please, inda ƙorafi ko gyara ku faɗa mana, insha Allahu za mu gyara. Ana tare. Maimun, episode 13, wadda maman mama ta rubuta, idan gari TV kuma suke karanto muku. Ya dakata yana kallona da murmushi a fuskarsa ya ce, Now, tell me about yourself. Na yi shiru ina tunanin mai zan ce masa. Sai na tuno da maganar dadi da yake ce mana, If someone tells you about their misfortunes, don't tell them about your blessings. It will make them feel worse. Don haka sai na samu kaina da gaya masa cewa mu Fulani ne daga Leman, Jigawa State. Muna zaune ne a garin Abuja. Babana yana aikin gwamnati. Mu biyar ne a gidanmu. Ban gaya masa wane ne babana ba, wani aiki dadi yake yi balantana ya fahimci cewa mu masu arziki ne. Wannan shine babban kuskure na na farko Sai da na yi shiru sannan na ɗago kaina muka haɗa ido da shi, sai na ga ya yi min dariya a hankali ya ce, Is that all? Na ce masa yes, that's all. Ya ce, ok ko ma dai menene baki gaya min ba zan sani ne nan gaba kin san a hankali kake sanin mutum halayensa abin da yake so da abin da baya so yanzu dai tell me from what we discuss what do you understand about me na yi shiru ina kallon sa na tsawon lokaci sai kuma wani tunani ya faɗo min a raina kawai sai na fara dariya Yana kallona shi ma da dariya a fuskarsa ya ce, What? Menene ya baki dariya? Na ce, It's nothing really. Wani abin dariya na tuna. Yace, ce, Oke faɗa min ni ma in ji mana sai mu yi dariyar tare. Na nutsu a hankali na ce, Wannan magana za ta ɗan yi maka zafi kaɗan a ranka. Duk sanda na ji an ambaci sunan Yaroba, Abu na farko da yake zuwa raina shine mutum ƙato, mai jiki, guntu, mutane masu ƙaton ciki kuma masifaffu. Most of them kuma Christians. So lokacin da ka tambaye ni me na fahimta game da kai, sai na gane cewa ba a kanka kaɗai fahimtar ta tsaya ba, it is about your people in general. Mutane da yawa yanda ake kallon su ba haka suke ba, kamar kai for example, kai ba ƙato ba kuma kai ba mai jiki ba, balle ƙaton ciki ko gajarta. Ban sani ba ko kana da masifa, and you are definitely not a Christian. Ban taɓa sanin cewa akai handsome Yorubas ba. Murmushi na je na yi mai sauti, na dago kai muka haɗa ido sannan na fahimci abin da na faɗa. wato inda a na faɗa masa yana da kyau kunya na ji ta rufe ni kamar in yi tsuntsuwa in tashi daga gurin na yi sauri cikin in'ina na ce ba fa haka nake nufi ba ni ba na nufin in ce kana da kyau i mean you are you are i mean ya katse ni da cewa i understand and thank you so much i really do appreciate dariya yake yi sosai yayin da ni kuma na rufe fuskata da hannaye na biyu sai da ya gama dariyarsa sannan ya ce and you are very very beautiful You are the most beautiful, intelligent girl I have ever seen in my life. A kan maganar Yaroba kuma ina tabbatar miki cewa ba gaskiya ba ce, muna da masu jiki sirara da guntaye kamar kowane kabila. A kan maganar addini kuma, sama da kaso sittin na Yaroba musulmai ne, kuma we are very religious. Kin ga kamar ni for example, bat bangaren uwa da uba babu da Kristan ko ɗaya. Kuma let me tell you something, ni tun da nake ban taɓa shiga not ba, don haka duk sanda aka ce fulani abin da yake zuwa mind ɗina shine illiterate jahilai marasa ilimi mutanen daji masu kiwon shanu dariya muka yi gabaki ɗaya mu sannan na ce masa duk family ɗin mu ba masu kiwon shanu muka sake yin dariya sannan ya ce now we all know better muna haka alam a wayarsa ta yi ƙara ya duba ya ce lokacin sallar la'asar ta yi muka miƙe a tare muka shirin alola bayan mun yi sallah a masallaci na riga shi dawowa inda muke zaune na buɗe facebook ɗin mas a cikin littattafan da ya ɗora a kan tebul ɗin. Na fara karantawa. Sai gashi ya zo, sai ya ɗauko notebook ɗinsa ya nuna min not ɗin da ya yi fomin na abin da za mu yi this week a mats. Nan muka zauna yana ta koya min har magariba, sannan muka yi sallah na tafi hostel, shi kuma ya tafi staff quarters ɗinsu. Ina shiga hostel ɗakin su Amira na tafi, muka zauna tare har lokacin Islamiyya ya yi, muna ta hira da ita, amma ga mamaki na bata tambaye ni game da labarin Ibrahim ba. har sai da muka zo tafiya islamiyya sannan na ce mata Amira baki tambaye ni yadda muka yi da Tim ba sai ta ce na san ai zaki bani labari when you are good and na ji daɗi har cikin raina Amira is such a good friend to me bata damu da sai na gaya mata komai ba kuma duk sanda nake buƙatar shawara she is there for me a islamiyya muka haɗu da Hafsat amma ko kallo na bata yi ba Ibrahim ma bai yi min magana ba sai dai duk sanda muka haɗa ido sai ya yi min murmushi kuma ni ma haka kawai sai in samu kaina da miyar masa. Da muka tashi daga Islamiyya ni ma ban bi ta kan Hafsat ba, na yi tafiya ta ɗaki na yi wanka na kwanta, ina jin ta ta shigo tana shirin kwanciya, suna omi suna yi mata magana ta yi banza ta rabu da su, ni dai ina kwance amma na kasa bacci. Ina ta lissafin abubuwan da suka faru a ranar. Alaƙata da Ibrahim tana neman kawo matsala tsakanina da Hafsat, kuma bana jin daɗin hakan saboda no matter what, blood is thicker than water duk duniya bayan iyayena bani da sama da Hafsat amma Hafsat tana da matsala idan na bata dama za ta ce za ta ke controlling ɗina akan komai ba wai akan Ibrahim kadai ba don haka na yanke shawarar koma menene zai faru ba zan taɓa bata damar controlling ɗina ba a ɓangaren Ibrahim kuma do ya yi admitting cewa he has feelings for me amma bai yi magana akan soyayya ba don haka na yanke shawarar zan ci gaba da kula shi kamar yadda ya bukata amma da zarar na ga yana kokarin wuce gona da iri zan taka masa burki and so help me god a dan fahimtar da na yi masa na fahimci cewa shi mutum ne mai tarin ilimi don haka na yi alkawarin zan mori iliminsa zan ke koyan karatu a gurinsa in that way dukkaninmu za mu ke genin kuma relationship ɗinmu ba zai zama suspicious a makarantar ba da waɗannan shawarwari bacci ɓarawa ya ɗauke ni